to yanzu yan nan ya kamata a ce kin koma gidan mijinki ko ba haka ba um, ku shirya fa action Yanzu ya kamata miki mari biyu yadda za ki tsine. Kai kuma na shiru da Allah ku ɗauka action. Ki dan sadda kanki ƙasa ne. Mm. Ki yi ma mama ladabi. To mama fara magana. To ke yanzu yan nan ya kamata a ce kin koma gidan mijinki ko ba haka ba. Mm, ina da cikin kuma na Yaran zamani. Amma dai haka ne. ya kamata a ce kin koma gidan mijinki amma dai bari mu gaba ban naki mu ga abin zai kasance gara mishi maganar gaskiya in koma gidan mijinki.